بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم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 masallacin alhaji umar mutallib da ke nan makera a cikin funtuwa a jihar katsina mahaɗu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna yammacin alhamis sha shida ga watan ramadan ta shekara 1447 wadda wannan ya daidai da biyar biyar ga watan mat shekara ta 2026 miladiyya muna cikin suratul baqara yau za mu bayani na ƙarshe kan faɗin Allah maɗaukakin sarki kutuba alaikum alqitalu insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce kutuba alaikum alqitalu Kutuba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله ما دوك كين sarki yace kutiba alaikumul qital kutiba alaikumul qital wato an wajabta maku. yin yaƙi wa kuwa kurkun lakum alhalin yin yaƙin ba kwa san shi shi ne wa kuwa kurkun lakum amma wa asa an takrahu shay'an wa kuwa khairun lakum so da yawa za ku ƙi wani abu abin ya zanto alkhairi gare ku wa asa an tuhibbu shay'an yau da dama kuma za ku so wani abu wa kuwa sharrun lakum alhalin abin zai zame muku sharri a gaba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shi ubangiji ta'ala ke da ilimi ilimi na gaibu shi ya san komi ko kuma ba komi ko ka sani ba to wannan aya mun yi bayani akan ta shekaran jiya jiya ma mun ji wani abu da ya shafi ayar a yau kuma za mu karkare da bayanai wadda babban malami a sheikh yusuf al ya yi a cikin littafin safi fiƙihul jihad ya faɗi manufofi guda biyar na yaƙi a musulunci in ka ji an ce a fita a yaƙi a musulunci to don ɗayan abubuwa guda biyar ne na ɗaya raddun Shi ne ya zama ana zalunci ana ta'addanci to sai a yi establishin a wo a tada yaƙi ba don komi ba don a hana ta'addanci a bayan ƙasa awwalu ahadathil qitali wal harbi fil islami farkon dalilin da yakan sa a yaƙi a musulunci daf'ul li'tida'i wa radduhu bil quwwah shine a tunkuɗe ta'addanci a hana ta'addanci ya afku a yi amfani da ƙarfi don afkuwan haka sawa'an na hadal li'tida'u waqi'an 'ala ad-din am 'ala al-watani wal ard sawa'an daidai ne ka na kana hadal li'tida'u wancan ta'addanci da za a tada yaƙi don a hana afkuwansa waqi'an an dini shin addinin musulunci ake wa ta'addancin am alal watsani wal ardi ko ko ƙasa ce ake ta'addanta ko wani yanki na gari ko wata jiha ake ta'addanta wato aka samu 'yan ta'adda suka ta'addanci addini akan yi yaƙi don a dakile ta'addancinsu kamar yadda in aka sami 'yan ta'adda suna ta'addanci a ƙasa tunan ma akan ta da yaƙi don a hana ta'addancin 'yan ta'adda kamar yadda in aka sami 'yan ta'adda suna ta'addanci a gari ko a jiha to akan ta da yaƙi a wannan jihar don a kore su a hana ta'addancinsu mun gane ko? fa'amman liƙi ala dini, amma misalin ta'addanci ga addini fa ya tamassalu fi fitnatil musulmi na an dinihim misali a fitinin musulmai a hana su yin addininsu wasihadihim min ajali aqidatihim sannan a rika zaluntar su saboda aƙidar da suke kudurcewa na musulunci aw alwuquf fi wajhi da'awa wa man'iha ko kuma a samu wasu kafirai su yi tsaye su ce ba za a yi da'awa ba su hana wasaddi anha su hana a yi da'awa gaba ɗaya wata abu da lidu'atiha bil aza ila haddil katli a rika kamo masu da'awa ana cutarwa har ya kai ga ana kashe su wannan dalili ne babba da zai sa a tada yaƙi a ƙasa da zama a samu wasu kafurai su ce ai ba a isa a yi adivataizan addinin musulunci ba ba za a yi tallan musulunci ba ba za a yi da'awa ba ba za a karantar ba dole a ƙyala jahilci dole a kyala kafurci. ba za a yi wa'azin addinin musulunci ba jama'a wannan dalili ne da kan sa a yi jihadi wa mislu zalika to duk iri ɗaya ne alli ita da'u ala ardil islami waɗancan 'yan ta'addan cikin kafirai musulunci suka kai wa hari suka hana a yaɗa shi suka hana a karantar da shi to sai a yaƙi don a ba addinin musulunci dama ya ci gaba da yaɗuwa a karantar da karantarwarsa a ilmantar da mutane su fahimce shi waɗanda suka hana a karantar da addinin musulunci a yi da'awa zuwa gare shi to akan yaƙe su don su ba da dama a yi da'awar musulunci to kamar haka kuma akan yaƙi 'yan ta'addan da suka yaƙi ƙasa wa watsanin musulmi na suka yaƙi ƙasan musulmai wa ma ya zammanu zalika min uduwanin ala dima'in nasi da makamantan haka cikin ta'addantan dukiyar mutane mun gane ko wato ta'addantan jinanan mutane aka samu su gungu na jama'a suna bin mutane suna kashewa wa amwalihim wa mumtalikatihim suna ta'addantar dukiyar mutane da kadarorinsu wa kurmatihim wa muqaddasatihim suna ta'addantar mutuncin mutane da abubuwan da mutane suke kimantawa kamar masallaci suna kai hare a masallaci suna kai hare-hare a gidajen mutane da anguwanninsu suna kama mutane suna kashe su suna kama mutane suna karban dukiyarsu Tun aka sami irin wannan su ma ana ta da yaƙi a yaƙe su ko suwa ne ne an gane ko ana ta akan yaƙe su wa kazalika li'tida'u ala hurumatil afrad sannan aka samu wasu 'yan ta'adda suna ta'addantan individual ɗin mutane suna bin mutane suna kashe su suna ta'addantan su individually fi anfusihim su ta'addanci mutane a jinanansu, au fi amwalihim ko kuma su kwace kudaden mutane au mumtalikatihim ko su kwace abebadan da mutane suka mallaka suna kwata kadarorin mutane au fi ahlihim wa zararihim ko suna ta'addantan iyalan mutane da zuriyarsu duk wanda yakan sa a yaki an gane jama'a da kyau yakan sa a yaki za a yaki su waɗannan 'yan ta'addan ne fa jama'a yaƙansu za a yi a shirya sosai a tanaji makamai a fuskance su da sunan yaƙi na musulunci saboda suna yin waɗannan abuwa da aka lissafa yanzu wani ɗan uwa ina ga shekarun jiya yake faɗa man wai ɗaya daga cikin yankoki a nan ƙasan fultuwa ba ana kallon an samu sauƙi ne saboda ɓarayi sun daina kama mutane su shiga da su daji sai dai in ka zo za ka wuce da mashin ɗinka su karɓa wayarka su ƙwace wata kadara ta ka su ƙwace sai ka tafi to an yi sulhu kenan sai za koma kwatar baburan mutane da dukiyoyinsu an san su da wannan to ana kallon yanzu an samu zaman lafiya kenan to a ƙashin gaskiya saboda Allah manufa ta farko da akan shirya a kintsa a shiri a tanadi a sa lokaci a tsare-tsare a fuskanci yaƙi a establishin wo a kafa yaƙi mala akan yi haka a gan a fuskanci abokan gaba cikin 'yan ta'adda wallahi ana haka a musulunci shine manufa ta farko ne yaƙi karanta littafin fikihul jihad fikihul jihad fil islami na doktor yusuf al-qardawi mujalladin wato mujalladi na farko mujalladin farko shafi na 448 an gane ko kama ya atabirul islamun li'itida'a ala ahalin zimmati min gairil musulmina kamar yadda addinin musulunci yana la'akari da waɗanda ba musulmai ba amma ana zaman lafiya da su ba su yaƙan ku ba ku yaƙan su suna addinin su kuna naku sun tsaya lakum dinukum wa lakum din an gane ko sun rike addinin su kun rike naku si kafircin su kun musuluncin ku ba su takale ku ba ku takale su ba an gane ko to sai aka samu wani ko a cikin wanda ba musulman ba ko a cikin musulmai sai ya ta'addance su alhalin ana tsaman lafiya da su kiristoci ne ba sa yaƙanku ba kwa yaƙansu a suna kan wani addini ne ba musulunci ba ba sa yaƙanku ba kwa yaƙansu kuna zaman lafiya da su suna zaman lafiya da ku ba sa shiga cikin furumin addininku ba sa hana ku yaɗa shi ba sa hana ku karantar da shi sannan kuma ba sa tsokana ku ta kowace fuska kuma ba fa tsokana su ana zaune lafiya sai aka samu wasu 'yan ta'adda sawa'un cikinsu ko cikinku ko al'umman musulmi sai suka ta'addanci dukiyarsu ko rayukansu to musulunci yana la'akari da wannan abin a matsayin ta'addanci shine kama ya atabiru islamu li itida'a ala ahli dhimmati min ghairi almuslimina itida'an na an anfusihim in aka samu wato waɗanda ba musulmai ba amma ana zaman lafiya da su sai aka samu wasu ko cikin musulman ko cikin waɗanda ba musulman ba sai suka kai ma waɗanda ba musulman ba wanda ake zaman lafiya da su sai suka kai masu hari suka ta'addanci dukiyarsu ko rayukansu to irin wannan ta'addancin a musulunci ana ɗaukar shi daidai yake da ta'addanci wa 'yan uwanka musulmai an gane domin fakun min ahli darin islami su suna zaune ne a garuruwan musulunci musulmai wa kurmatuhum min kurmatil muslimina da haka za a ba jininsu kima a tsare su irin yadda za a tsare jinanan musulmai wa aqadu zimmatu yujibu ala almuslimin ad-difa'a anhum wannan yarjejeniya da alƙawarin zaman lafiya da ke tsakanin waɗanda ba musulmai ba da musulmai kuma sun tsare alƙawari ba su saba ba kun tsare ba ku saba ba wannan yana wajabta su kiyaye jininku ku kiyaye nasu an gane wa batalul anfus wal amwal li himayatihim da aka duk wani abu mai tsada mai daraja to musulmi zai iya kashewa don tsare jinin wanda ba musulmi ba a lokacin da waɗanda ba musulman ba suka zaɓi zaman lafiya an gane musulmi zai kashe duk wani abu mai tsada musulmi zai kashe dukiyarsa don samar da zaman lafiya a lokacin da aka ta'addanci waɗanda ba musulmi ba wanda suke zaman lafiya da al'umman musulmi kama yudafi'una 'anil muslimina sawa'un bi sawa irin yadda za a ba ne da dukiyoyin 'yan uwa musulmai kariya to haka za a ba ne da dukiyoyin waɗanda ba musulman ba kariya a lokacin da waɗanda ba musulman ba suka zaɓi zaman lafiya ta ya za su zaɓi zaman lafiya su karan kansu ba sa tsakalar ku ba sa tonan ku ba su hana ku yada addinin ku ba sun yarda da addinin su ba tare da sun shigo cikin mutuncin naku ba ba su hana ku naku ba su kashe ku ba ba su zubda dukiyar ku ba ba su zame maku cika cikin komi na addinin ku ba sun ba ku dama ku yi addinin ku ɗari bisa ɗari ba tare da takala ba tsakaninku da su gaisuwan yau da gobe ba su cutar da ku ba su hana ku yada addinin ba su zagin Allah ba su zagin annabin ba su zagin duk wanda kuke girmamawa mun gane kuma ba ku zagin nasu ana zaune lafiya kowa ya nashi to in aka samu wasu suka ce za su ta'addanci irin waɗannan kafiran da ake zaman lafiya da su to su 'yan ta'addan ko cikin musulmai suke ko cikin kafirai suke to al'ummar musulmi sukan fita a kulla yaƙi don a yaƙi wannan sanyin ta'adda mun gane jama'a da kyau akan kulla yaƙi don a yaƙe su to amma ana cikin irin wannan sai kawai ka cimma waɗansu daga cikin manya-manyan waɗanda ba musulmi ba Ka ga suna maganganu wadda zai kawo zai zama barazana ga zaman lafiyar ƙasa kuma gwamnati ta zira masu ido ba za ka ji dss ta gayyace su ba su je su amsa tambayoyi yanzu ka kalli dai kwanan nan rabaram ezekiel da chamo rabaram ezekiel da chamo ka kalli irin bayanan da ya yi zagin allah bai cikin azumin nan ya kira sunan allah ya zagi allah ya ce ma allah shedan ya zaki musulunci rabaran fata ba babba da shekarun shi da komi da hankalinsa wadda ya kai shekarun da zai kira a zauna lafiya mutumin jos ne amma ya fito ya tara mabiyansa rabaran fada rabaran ethical da tamu ya zaki Allah ya ce ba zan bi wannan Allah naku ba dan ta'adda shedan wanda yake sa ku musulmai ku kashe mutane kuna kiran sunan shi ke sa ku kashe mutane kuna cewa Allahu akbar ya dinka cewa Allahu akbar din yana maimaitawa mutane da yawa sun gani da ya kamata DSS su gayyaci irin wannan domin mutum kaman wannan a ce ya fito ya irin waɗannan maganganu na muzanta zagin ubangijinmu mu al'umman musulmi wallahi wannan in bai cin san zaman lafiyar musulmai da musulunci ba yana iya tada rigima gagaruma da za a yi kashe-kashe babban mutum fa a kiristanci babban mutum a coci da shekarun shi da komi ya kai matakin rabram rabram fada ake ce masa ma amma ya fito ya irin wannan su kaga yanzu wannan in a musulunci a musulunci in kun karanta a shefa bi ta'arifi hukukul mustafa na qadi iyad Allah ya gafarta masa ko kuwa karanta littafin as Masluli ala shatimin rasul na shekul islam taimiyya za zaka ji in aka samu wani kiristan da ake zaune lafiya da su ba rigima sai fito ya zagi Allah ko ya zagi annabin Allah to ya warware alkawari ya warware alkawarin zaman lafiya alkawarin da ake da shi zaman lafiyan ya rike ta ya rusa ta da haka ya kamata mahukunta su sa ido kan ire-iren waɗannan maganganu daga waɗansu manya-manyan mutane wadda suke magana da yamin addininsu sun kai su magana da yamin ya kai magana da yamin kiristocin najeriya matsayin shi ya kai haka amma ya fito ya ce wa allah shedan bayan ya soki addinin musulunci kuma ya ce ma allah shedan bayan da za a samu a musulmi mai imani ya dai soki annabi isa ba yadda za a yi ya soki jesus ba wani musulmin da zai soki jesus balmo a musulunci in aka samu wanda ya soki jesus ya aibanta shi to ya yi ridda to muku annabin allah ne to amma a samu wani babban mutum haka a kiristanci ya zo yana zagin mu, da watan ramadana wani abu mana daɗi ba kwanan nan lokacin da farfaganda ta tashi haya haya haya ana cewa akwai kristan Donisa'i, akwai kisan kiyashi da ake wa kiristoci a najeriya in an ce kristan Donisa'i, wato ana kashe kiristoci don su ta kiristanci a najeriya shi ne ma'anan kiristan Donisa'i. an kashe su ne ba don a karɓi kuɗinsu ba ba don a yi masu fashi da makami ba a'a an kashe su ne kaɗai saboda su ɗin kiristoci ne shi ne kiristan donisai wadda yake ƙarya ce ba tabbas akwai kashe-kashe a arewacin najeriya an samu kashe-kashe na 'yan bandit Ɗan kidnappers da sauransu amma shin waɗannan 'yan ta'adda da suka addabe mu a arewacin najeriya a yanzu dai shin suna in za su kashe da musulmi da kirista a wurin ɗan kidnapping akwai bambanci suna kama mutane ne don fet mutanen don aƙidar mutanen ba da addinin suke kama su ba suna kama mutane ne kaɗai don su samu kuɗi wajensu da wasu manufofi boyayyu Allah kaɗai ya san su sai su to bayan rubuce-rubucen da suka yi ta yi fa wanda har wanda shugaban ƙasa ya mashi tukwici da ba shi shugabancin INEC na ƙasa ya gama rubuce-rubuce yana accusing addinin musulunci yana criticizing yana sukan addinin musulmai da musulunci yana cewa musulmai 'yan ta'adda ne suna kashe kiristoci a najeriya yana aikawa amerika da sauran turawan yamma ya gama wannan sai kuma shugaban kasa ya ɗauko shi ya mutunta shi sai aka ba shugaban hukuman inec na kasa mutumin da ya fito ƙarara, ya nuna bias ya nuna bambanci ya nuna shiga inda yake yana sukan wasu akan ƙarya da kasafi da farfaganda yanzu wannan kuma shi ne za a ɗauko a kakkaɗe a ce kuma shi zai jagoranci inec shi zai tabbatar da cewa wane ne shugaban ƙasa su wane ne gwamnoni su wane ne sanatoci su wane ne 'yan majalisar tarayya yanzu haka yana na akan kujeran supreme council of shari'a musamman ta yi taro ta yi taron 'yan jaridu ta yi duk abin da ya kamata an kira press conference an tara 'yan jaridu an ɗauko rubuce-rubucensa da bayanansa wadda suke bayyana wa ɓallo-ɓallo waje sai na bayyanar da ƙeya ga al'ummar musulmi sun nuna wa duniya an haska kowa ya ga irin abin da ya na nuna ƙiyayya ga musulunci da musulmai da ƙarya da sharri da yamma musulman najeriya na cewa musulman najeriya generally 'yan ta'adda ne suna kashe firistocin najeriya kuma ya aikawa turawan yamma ya aikawa amerika sai ga shi an ɗauko shi an bashi shugaban inec supreme council of shari'a ta yi taro a abuja ta sanar da wannan rashin adalci na wato na fili na sarari sannan ta nema a sa komawa ne ne ba ce ka a sa kirista ba a sa komawa ne irin kirista ne amma dai wannan wanda ya nuna gabansa da kiyayyarsa ga musulunci balo-balo a fili alamu sun nuna ba zai ma musulmi adalci ba da aka sai aka ce a cire shi to inda ya gwamnatin nan ta yarda cewa e akwai musulmai a najeriya kuma musulmai suna da haƙƙi to sai musulmai suka ce ba mu yarda da wannan ba zai mana adalci ba kuma in ya tashi zai jojin waye ci zaɓe a matsayin shi na ciyaman na aina gaba ɗaya ga musulmi ga wadda ba musulmi ba ba zai iya adalci ba ba justice ba zai iya adalci ba to constitutional ya kamata a canza musu wadda suke da yakinin zai musu adalci ko a kotu sai aka zo da alkali sai ka tabbatar da cewa alƙalin nan makiyinka ne kan a kawo wannan kyan gaban shi Ba ya son ka kuma kai baka natsu da shi a matsayin wanda zai maka adalci ba kana da yanci ka yi bayani wannan alƙalin da kyastina ke gabansa ban natsu zai man adalci ba sai ka faɗi hujjojinka in aka ci hujjoji ne na gaskiya ya bayyana maka kiyayya kafin kyastin ya zo gabansa wadda wannan ke nuna in har kyastin ya zo gabansa in zai yi jojin zai yi alƙalanci zai shigar da personal interest ɗinsa to kana da yanci a matsayinka na ɗan ƙasa ka ce ba ka yadda da wannan alƙalin ba a canza maka wani ya ɗauke kes ɗinka gabansa a kai gaban wanda za ka samu natsuwa inda ka kawo hujjoji hujjojin suka tabbata to wannan mutum shi zai hukunta wane ne zai zama shugaba a kowane irin matakai na shugabanci a najeriya a matsayin shi na shugaban ainihin gaba ɗaya sai al'umman musulmi da yawon shugabanninsu dukkanin musulmai da suka ce ba su yarda da wannan ba a canza masu wani supreme council of shari'a supreme council of shari'a in nigeria kungiya ce ta al'umman musulman Najeriya gaba ɗaya. gaba ɗaya ta haɗa kowa da kowa akwai 'yan ƙadiriya cikin shugabanninta akwai 'yan tijjaniya cikin shugabanninta akwai 'yan izala cikin shugabanninta akwai 'yan shi'a akwai kowa matukar kai musulmi ne to kana da wakilci cikinta to sai wannan gamammiyar muryar sai ta ce muna kira ga shugaban ƙasa ka cire mana wannan mutum ba zai mana adalci ba me yasa ga dalilai baya san mu ya bayyanar da gabansa da kiyayyar da gare mu tun kafin a sanya shi wannan shugabancin best of wannan ba za mu samu natsuwa da shi ba amma shugaban ƙasa har zuwa ya sha walakin bangaro saboda an rena an rena sai ka ce ba gwamnatin da arewacin najeriya suka ba ta kaso saba'in cikin ɗarin ƙuri'ar da ta ci zaɓe da su ba president bola ahmad tinubu ya ci jihohin kudu ne ya ci jihohin kudu ne bai ci ba peter obi ne ya ci jihohin kudu jihohin najeriya a nan ne hatta jiharsa da aka haife shi cikinta ya gwamna cikinta yake da yara na siyasa sama da kowace jihar cikinta bai iya cin wannan jihar ba don bai ci Legas ba. Rezambola Ahmad Tinubu ko mutumin Legas ne. ana aka haife shi nan ya taso nan ya gina duk wani kariya shi ta siyasa nan ya rukrutin yara na siyasa mafi yawancin yaran shi na siyasa yan ina ne ɗan lagos ne amma a lagos ɗin da ya kafa yara ya kafa sanata shi ta siyasa cikinta har ya sanata ya gwamna cikinta matarsa ta sanata a lagos ɗin amma tare da haka bai iya cin lagos ba amma ya ci katsina ko bai ci katsina ba ya ci katsina ya ci katsina ya ci sokoto ya ci jihohin najeriya ta yawa haka ne amma jihohin najeriya da aka ba shi ƙura'a su ne ya dawo kuma alamu na nuna shi ake yaƙa su ake yaƙa mu'allimu hurrami ya ta kulla yaumin falamma jaddasa iduhu ramani wa kam allamtuhu ilmal qawafi falamma qala qafiyatan hajani an bashi qura'a amma kuma an dawo da matsalolin kan su yan arewa da suka bashi qura'a shine wani malami yace mutun nawa ne na zauna na koya mashi yadda zai haye zai yi harbi a dawa ya kama dabbobin dawa amma da ya iya harbin ya zanto baya mitin target sai ya zanto babban target ɗin shi ni ne ni ya fara harbi ina koya mashi ilimin aruzi ilimin kafiya iya tsara baitutukan larabci amma da ya kware ya iya kafiyan ya san rawi ya san ka'idojin ya tsara waƙoƙin larabci to wanda ya fara shirya baitutuka ya shirya kasida don ya mazamba ni ne ni ya shirya ma kasida ya zambace ni tas ni da na koya mashi to abinda da tulubi ke mana kenan ta <laughs> wannan gwamnati 'yan arewa ne suka kawo ta da ƙarfin Allah amma sai gashi ana bayyana mace da tsana bayyana mai 'yan arewa da rashin adalci karara ƙarara da haka har kwanan gobe muna kira ba mu yarda da shugaban INEC na Najeriya ba a yanzu muna kira ga fada shugaban ƙasa ta canza shugaban INEC kafin zaɓe wa yarda da shi ba mu al'ummar musulmi ba mu yarda da wakilcin shi ba ba mu yarda da shi a matsayin shugaban INEC ba Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace sannan kuma muna kira na biyu rabaran ezekiel da tamo dss su gayyace shi a ji hujjojinsa na cewa Allah musulunci da muke masa azumi shedan a ji hujjojinsa na cewa Allah musulunci da muke wa azumi mai wasalla cewa shi ke sa mu ta'addanci wai mu 'yan ta'adda ne muna ta'addanci muna cewa Allahu akaba. wannan magana ya kamata kar a batta ta wuce domin in ana bari a haka to watan wata rana fa mu ma musulmai muna da baki kuma mu ma muna da midiya, kuma mu ma muna da jama'a Shi nan sai a samu duk wanda ya so cikin malaman musulunci zai faɗi magana ba tare da la'akari da kulawa da mai maganar za ta haifar na tashin tashina da rashin zaman lafiya ba domin tabbas barin izikal irin maganganun da yake yi wannan tsohon wallahi wallahi za su iya haifar da yaƙi a ƙasar nan duk wanda yake bibiyar rabaram ezekiel irin maganganun da yake yi maganganu ne ta da hankali ba na zaman lafiya ba yanzu dai gashi muna karanto abin da musuluncinmu ya karantar gashi muna karantowa daga bakinmu daga littafan musulunci cewa wadda ba musulmi ba in dai ana zaman lafiya da shi shi ma yana da alfarman in 'yan ta'adda suka farmasa a farma 'yan ta'addan ko da zai kai ga matsayin yaƙi tsakanin musulmai da 'yan ta'addan sawa'un 'yan ta'addan ko da suna cikin musulmai ne mun gano wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya datar da jama'a hujja akan duk waɗannan bayanan fadin Allah ta'ala cikin suratul baƙara. da Allah ta'ala ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم <laughs> والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه <laughs> فإن قاتلوكم فاقتلوهم <laughs> كذلك جزاء الكافرين jama'an musulmi mun sami ziyarar ɗaya daga cikin shugabanninmu na wannan jiha shugaban rundunar agaji ko majalisar agaji da wannan ƙungiya mai albarka jama'atu izalatul bid'a to iqamatu sunna a mataki na jiha gaba ɗaya akramaka Allah muna maka barka da zuwa wannan santa na national ramadan tafsir funtuwa santa da haka za mu dan takaita karatun saboda mu ba shugaba dama ya sa mana albarka cikinsa kun sani a baya Allah ya gafarta wa shugaba yakan ziyarce mu shugaban agaji na jiha na nan jihar katsina gaba daya to amma bana Allah ta'ala ya masa rasuwa kuma alhamdulillah an sa sabon shugaba su gashi ya fara rali yana ziyartar wuraren da wannan kungiya mai albarka take wannan ayyuka na yada addini da kuma karanta da al'ummar musulmi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙatulu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yi yaƙi saboda Allah kuma in za ku yaƙi ku yaƙi masu yaƙan ku kun ga waɗannan ƙa'idojin guda biyu eh ƙa'idoji ne muhimmai ƙa'ida ta uku ita ce Allah ya ce wala ta'atadu inna ka la yuhibbul mu'tadin to sai malaman tafsiri suka fitar da ƙa'idoji na yaƙi guda uku an gane ko ta da cewa ayar ƙarshe wato aya fadin Allah Maɗaukakin sarki a shaharul haram wadda Allah ran zai zo ya karanta mana ita insha Allah ita ce ta ƙara fayyace ƙa'ida ta uku ɗin. amma a nan dai wannan ayar ta nuna ƙa'idoji manya wajen fara yaƙi a musulunci guda biyu ƙa'ida ta farko kowa ya ji wannan da musulmi da wanda ba musulmi ba duk wanda zai yaƙi zai yaƙi ne saboda Allah ba a yaƙi don a nemi kuɗi ba a yaƙi don a huta haushi ba a yaƙi don a yi zalunci ba a yaƙi don a yi danniya ana yin yaƙi ne a musulunci dan Allah tunda ya ce wa katulu fi sabilillah ashe dan Allah ake yaƙi dole duk wani wanda zai yaƙi a musulunci to ya tabbatar da cewa ya tsirkake niyyarsa dan Allah zai ƙa'ida ta biyu in aka tsarkake niyya za a yaƙi don Allah to kuma za a yaƙi allazina yuqatilu nakum za ku yaƙi masu yaƙan kuɗi wanda bai yaƙe ka ba za ka yaƙe shi ba an gane ko wanda bai yaƙe ka ba ba za ka yaƙe shi ba gawa na kafuri ne ba musulmi ba ne wani addinin yake ba musulunci ba amma bai taɓa maka naka musuluncin ba bai hana ka yin addininka ba bai tsakale ka ba bai zagi allanka ba bai zagi annabinka ba to don me za ka yaƙi da shi musulunci bai yadda ka yaƙi da shi ba to ƙa'ida ta uku ita ce faɗin Allah ta'ala a shaharul haramu bi shaharil harami na الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نعم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين هكا الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام إن أكسامي ونتكن كافرين sai bai kalla alfarman wata mai alfarma ba ba a yaƙi a watanni masu alfarma guda hudu watan dulƙa'ada, watan dulhijja watan almuharram ka guda uku dinnan suna jere ne watan dulƙa'ada, watan 11 watan dulhijja watan 12 watan almuharram wata na ɗaya. to sai watan rajab shahru mudar watan rajab guda nawa kenan waɗannan watanni guda hudu Allah ya hana ayyaki a cikinsu to amma sai aka samu wasu kafirai sai ba su kalli alfarman watan ba duk da aka suka fado maku to kuma sai ku tare su a cikin wata mai alfarman shine ash-shahrul harami bi shahril harami in sun tare ku da fada da yaki cikin wata mai alfarma kuma ku tare su da fada da yaƙi a cikin wata mai alfarma wal duk wani abin da ake girmamawa isos akwai qisasi cikinsa. ina ma'anar haka duk wanda ya keta alfarmarka kai ma kana iya keta alfarmarsa kai ga a'a shi yana da kima yana da alfarma bai dace a keta kimarsa ko alfarmarsa ba amma shi bari ya keta taka kimar ko alfarmar to matukar ya keta kimar ka ko alfarmanka to kai ma an halatta maka tasa kiman ko tasa alfarman to sai Allah ya bada ka'ida gaman ba wacce ita ce malamai suke dogaro da ita su ce a yaƙi ƴan ta'adda ana yaƙan ƴan ta'adda ana kafa yaƙi na musamman domin a yaƙi 'yan ta'adda faɗin Allah ta'ala famanni itada alaikum duk wanda ya nuna maku ta'addanci shi dan tsagere ne dan ta'adda ne zai kidnapping ƴaƴanku zai kidnapping iyayenku zai kidnapping matanku kuma fa atadu alaihi kuma ku mayar masa da ta'addancin da ya maku bi misli ma atada alaikum irin ta'addancin da ya maku irin wanda za ku mishi kenan Allah ya ce wattaqullaha ku ci tsoron Allah wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin ku sani kuma Allah na tada masu jin tsoron Allah da haka dalili na farko jama'a a musulunci wallahi da kan wajabta yin yaƙi shine bayyana 'yan ta'adda tun farko jama'a 'yan ta'adda da suka yi ƙarfi a arewacin najeriya a garuruwan akwai sakaci da karantarwar shari'a da aka kyale sai a koma kawai aka riƙe hannu ana jiran gwamnati ta yaƙi abin ita kuma gwamnati irin ta bakaken fata ta 'yan afirka da siyasa da makirci da munafunci sun cika ta za a shiga mitin za shi dai a zahiri ana tattauna yadda za a yaƙi ta'addanci amma a gefe a cikin members ɗin mitin ɗin akwai gun 'yan ta'adda to ya abin zai ƙare wani ɓangare na gwamnatin suna yi tsakaninsu da allah suna yakan abin a ɗaiɗai ko kuma ana samun wadda su kuma suna rushe ginin da waɗancan suka yi to mata ya sulul bunyanu yawman tamamaku idza anta tabni wa gairuka hadu. yaushe ginin zai kai linta in yau ka gina gobe wani zai rusa ana samun wasu cikin membobin gwamnati cikin jami'an gwamnati masu fada da ta'addanci da gaske a platform waɗannan kuma za a samu wadda su kuma sabatajin waɗannan ɗin suke kullum zagon ƙasa suke ma waɗannan to faɗa masan da za a ci nasara amma da mutanenmu sun dawo sun rungumi mai alƙur'ani ya ce an cire tsoro ai tsoron mutuwa shi ke kawo mutuwa an cire tsoro an kintsa in dai ɓarawo a daji zai hikiman ya nemi makamai ya ta'addanci garuruwanku ya shigo har garinku har har gidajenku ya maku ɗauki ɗaiɗai ya tsuntsunce ku ya fita ku me yasa da kuke cikin gari akan gaskiya shi fa in zai sai bindiga a ɓoye zai siya sai an yi sumogalin bindiga ya za a siye ta ba lafisin gwamnati tasa bindigar haka ne in zai sai amination mai ake cewa arshashi in zai sai arshashi a ɓoye zai sai arshashin ba zai siya a fili ba duk abin da zai yi a ɓoye zai yi mun gane ko to don me wanda zai yi komi nashi a ɓoye shi zai iya fitowa ya ɗauki lokaci yana tanadi don ya yaƙe ku don ya ta'addance ku hukun ba za ku ɗauki lokaci ku yi kimtsi ku shirya masa ku da za ku yi bindiga da lasisi ku sai harsashai a bayyane ku yi abubuwan ku a bayyane a samu wadda za su sadaukar da kan cikin al'umma a yaƙi mutanen nan ba wannan ita ce gaskiyar magana ba kaɗai ana yaƙi don kafirci ne kaɗai, ba akan yaƙi don bayyana ta'addanci Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to kamar yadda na faɗi muna tare da kwamandan agaji na jihar katsina da ya kawo ma wannan santa namu na national tafsir ziyara da haka za mu dakata a nan babbar shugabanninmu don su sawa wannan majalisi namu albarka muna godiya kwarai da gaske darakta mun gode sosai da kai da duka dakarunka muna ma godiya kuma alhamdulillah ka sami ciyaman na kwamitin tafsir na nan kuntuwa santa a gani na eh,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 godiya da yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikon shi da rahama shi azata mu da rayuwa mu kawo wannan lokaci mai albarka cikin wannan wata na Ramadan watan rahama watan gafara watan yantawa daga wuta Allah subhanahu wata'ala ya sa duk muna cikin wanda Allah subhanahu wata'ala zai yanta daga wuta mai dasa aljanna tunda babu wanda ke da tabbas shi dan aljanna ne tunda yanzu ba wahayi yake ba wanda kace yan aljanna ne lokacin wahayi yake Allah ya aiko ya ce wannan ɗana ɗan aljanna ne wannan ɗan aljanna ne to ko mu yanzu ba wahayi ake yanzu ba wanda yake san aljanna sai dai muna kyautata ta wurin Allah in Allah yarda kuma muna addu'a ga shi dakta Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi saboda lokacin ka ma ya cinye tenuwa ka ta kare amma yan huntun suka ce kana na sai da tenuwa ta kungiyar izala shekara uku uku ce amma kun zo ku rike mu dakta amma Allah zan kwace shi mai taranci shi in Allah ya yarda kuma dakta yana tabbatar kwacewa wannan ba shi bane farkon zuwa na wannan majalisi sai dai shine farko a daraktan agaji muna cikin wani suke zuwa wajen submission da dare da malam jamilu wanda malam yakubu ya samu ƙarshen kwamitin tafsir na kasa sun ta zuwa nan mu zo mu zo mu kawo ziyara muna roƙon Allah subhanahu wa ya tabbatar da alkhairi Allah kuma ya sa abubuwan da ake karantarwa su mu baki ɗaya don shi karatun ba karatun ba amfani da aiki karatun a saurara a saurara kuma a je a aiki da shi wannan shine karatu ba sannan a gama karatu ba ko a tashi wannan abin da mala ya tada mutane shajja mu yan agaji dama mu ne sojojin kungi <laughs> kuma ya shajja abu kan magana kan magana yaki muka tada aya ta yaki ana yi kuma wallahi ina tabbatar ku cewa wasu kananan hukumoki da shin jihar Katsina da aka yi suru da barayin nan wallahi ba dan Allah ba da tsaya barayin suka suka a yi suru Eh, wallahi dan ya agajin wallahi sun sai da gonakin sun sai bindiga akwai shugaban agajin da aka shi wani gari wallahi sun sai bindigogin su da kansu eh. suka tafi musu da tsiya suka ce suka hana kowa ya shiga da kayayyaki dajin ba abinci ba ruwa ba dole suka so a zo a yi sasanci wai ba dan Allah ba wallahi saboda ka haramun ne mutum ya zo kwanta gidan shi wani takare dan iska ya zo ya lalata da matar gaban ka ya dauke ta ya daidaita gara ka mutu kai shahada wallahi gara mutu kai shahada wallahi sallai haramun ne mutane kaɗan ɗan kaɗan shigo cikin gari mutane su gudu su tafi tanga suna tsaya yau za mu mutuwa ba ɗaya ba ce ba in Allah bai kada zaka ka mutu wani lokacin ba ka mutuwa dan agajin wajira sun je cikin daji musamman ya agajin kungiyar zana wallahi sun rungumi wannan aikin dan ni muna cikin masu rubin dugoji mai ita wallahi wallahi mu cikin dai mu tsara garuruwan wallahi dole ka tsaya tsara garin in ka ce ma wani za ta tsare ko ba ma sabatar da ake yi yan sandan guda nawa ne guda nawa ne yan sandan aka hoto baki da ba su iya garin hoto kawai ba su iyawa to dole mutane su tsara kanmu da kanmu kuma haramun ne ka bari a zo a ci mutuncin ka a ci mutuncin iyalan kana kallo wai kai matsoraci wai kar ka mutu kai za ka mutu za ka mutu in baka mutu ba kan wannan shahada sai ka mutu banza gara ka mutu ga kan ba kuma wanda ya sai kace ka lokacin ka bai ba saboda dole mutane su yi mu tsara kanmu ba ko ba ma kan ta'addancin nabar sauransu duk su abuwa na unguwa ya kamata a ce mana da kwamitoci na unguwa wanda muke tsara unguwanninmu mu zan na mu ga waki shigowa ke fitowa dole mu samu masu wanda suna da ba kuma lada ake samu bare da gaske da abu wasu sai ta tsare wasu zan nasu sai su je haka su kuma wasu zo tsare an jima ko kuma gobe wasu tsare haka ake yi amma gwamnati ba ta iyawa wallahi ba ta iya ko gwamnati ce cika kawai mai adalci sun ba ta iyawa ba mutanen su ne mu nawa ne Najeriya dan sanda mutum sai aka samu mutum wajen dubu biyar a ce dan sanda ɗaya ne a yawan al'ummar Najeriya saboda ya kamata mu tashi tsaye da kanmu mu tsara kanmu na wata Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ya zaunar da kasar mu lahiya ya zauna da sauran kasashen musulmi lahiya baki daya Allah ya tabbatar mu da alkhairi dukkan alkhairan da Allah ke bada cikin wannan Allah Allah ya tabbatar mu da rahmar ya Allah subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina muku fatan alkhairi baki daya tare da Allah rahma insha Allah muna godiya da darakta Allah ta'ala ya kara albarkar rayuwa to muna godiya sosai eh, Allah ya sa albarka akwai rukun lokaci ko? eh da wadanda mu ma mana san Allah za mu wuce da muna godiya da kan sa a yaƙi a musulunci shine bayyanar da ta'addanci daga wasu mun gane ko Allah ta'ala da ta damu to dalili na biyu kuma shine man'ul fitnati auta aminu kurriyati da'awa a dakatar da bayyanar fitina in an ce fitina azabtarwa in aka samu waɗansu ana azabtar da su ana cutar da su to akan yi yaƙi don a daƙile fitina mun gane ko da an ce fitina dama shine azabtarwa a samu wasu azzalumai su rika azabtar da wasu daga cikin musulmai an gane shine fitina za ka ji Allah ta'ala ce summa inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futin إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا نعم إن ربك من بعدها لغفور رحيم أشي كاقا آية ننتابام معنر الفتنة shine a samu su azzalumai su rika cutar da waɗansu masu rauni to aka samun wasu azzalumai suna cutar da mutane ta kowace irin cutarwa a cutar da su cikin addininsu a cutar da su cikin rayuwarsu a kwace masu dukiyarsu to wannan ita wannan shi ma dalili ne na biyu wanda kan sa a kafa yaki na musulunci kaga Allah ta'ala ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ويكون الدين لله نعم فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين كما يتي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله دون الله نعم فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير kunga wancan aya ta farko tana cikin suratul baqara wannan kuma tana cikin suratul anfal dukkan su Allah ya ce ayi yaƙi dan a dakatar da fitina to menene fitina shine azabtar da al'umma da cutar da su mun gane wa qatiluhum Allah yace ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har kar a ci gaba da samun azabtarwa ko azabtar da mutane cikin addinin su ko azabtar da mutane a su yau da gobe wa yakuna ad-dinu lillah ya zanto an ba kowa dama zai yi addini dan Allah wanda yake so ya addini zai ba matsawa a cikin addini fa'ininta hau in masu azabtar da mutane don za su yi addini suka tuba suka bari to daga nan fala uduwa na illa alawwalini ba sauran wato ƙetare iyaka sai ga wanda yake azalimi shine zai ƙetare iyaka to ayat suratul anfali ita ma dai haka ta faɗa mun gane da haka manufa ta biyu ta a kafa yaƙi ne a samu waɗansu azalimai su dinga zaluntar mutane to akan tashi a kafa yaƙi don a hana su zalunci yasa wannan bandit ɗin kamar da kuka ji darakta ya faɗi wallahi barinsu magana tana da nauyi amma ba yadda aka iya haka ya kamata kawai to ya za ku yi in ba ku yi hakan ba in kun jira gwamnati shekara nawa kun ji ba ma wadatattun jami'an tsaron da za su iya protect life da property ɗin mutane su ba dukiyoyi da rayukan mutane kariya babu kuma tsirarin da akwai ma munafunci ya yawa a cikinsu tunzu shi kenan mutane sai su zauna kawai jinkin da riɗi a zauna kamar sauran to yana jiran gari ya waye kawai a zo da wuka a yi kashi a ɗan mamashi kawai shi kenan hmm? shi kenan so kake a ce kawai da sun zo ku ruga to yaushe za ku daina gudu kenan wajibi ne fa a cire mutane su sami wa kansu mafita da ƙarfin Allah mutumin da yana da yakinan in an kashe shi ba ya san ya mutu akan aikin banza ne kai kuma kana da yakinan in an kashe ka kayi shahada to amma wai duk da haka ya fi ka himma ya fi ka zabura ya sa lokaci ya tanajin makami ya baro kilomitas masu yawa ya shigo garinku ya shigo inda kuke sai ku kuna gida ko ba za ku iya shiryawa ku ba garinku da yankin ku kariya ba duk wanda ya shigo ku yadda lallai wasu za su mutu za su samu shahada amma fa in aka yi irin wannan kare jini biri jini kuka kashe aka kashe ku aka yi ɗaya aka bi duk garuruwa suka tashi a haka faɗa mai inda za su tafi amma kowa saboda tsoron mutuwa ya yarda a shigo masa in aka shigo aka ɗauki ɗan uwansa ana ce ana gani ana cewa a bada miliyan kaza yanzu ina nan nake gani a social media a kaduna sun shigo cikin kaduna ba cikin gari suka fasa gidan wani sun yi sun yi su buɗe ƙofar sama ya gagara amma a ƙarshe suka fasa katangarsa suka shiga gidan suka kamo mutum biyar da matarsa da wata ƴarsa da wani ɗansa da mutane biyar amma a ƙarshe mace ɗaya ta kasa tafiya an ce ta kare mace ɗayan kuma ta su maso biyu a kan hanya da za ta harbe ta waninsu ya hana amma a ƙarshe dai suka ƙyale ta suka tafi da uku to ɗazu-ɗazun nan na ji shi mai gidan da aka kama wannan iyalan yana fira da 'yan jarida yake sun bugo masa waya a ɗazu wajen sha ɗaya rana a yau ɗin nan kenan sun ce masa ya kawo miliyan ɗari sun tambaye shi sun ce waɗannan iyali naka guda uku su kake so ko ko za ka biya kuɗi ka karɓe su ya ce iyalin yake so sai suka ce to ka biya miliyan ɗari biyu a karɓa da yake faɗa wa ɗan jarida cewa ya yi rantsuwa tun da yake bai taɓa ganin dunkulallin miliyan goma a wuri ɗaya ba tun da yake bai taɓa samun ya gaga shi a cikin akawun ɗinki akwai ijiyayyen miliyan goma ba ya yi rantsuwa tun da yake a duniya ya ga miliyan goma a haɗe da alakai mu gobe amma muna da update na gudunmawar marayu da ake karɓa yau ramadan sha shida previous uh, amount ɗinmu naira dubu ɗari biyu a lafiya jiya muna da naira dubu ɗari biyu da saba'in da bakwai da ɗari uku da arba'in a yau kuma muna da yau da safe dubu biyu ɗari bakwai da ashirin sannan kuma da yamma yanzu muna da naira dubu goma sha shida da ɗari ɗaya da tamanin aka samu da aka zuwa yanzu akwai dubu ɗari ɗari biyu biyu da da da arba'in. mun yi za a sa namban akawunt saboda waɗanda za su riƙa taransu ba a sa ba muna fatan gobe a sa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah kuma kusur lana min kashe tuka mata hulubi bane na wa bane ma'afiyar tuka mina da ƙini masu balli guna bihi ila jannatuka wa mata ina Allah ku bi a basari na wa asuma ina abadan ma a bakaita waj'al kul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa sunna ala man adana biramatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin